jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah. jama'a muna tare da Maulana Sheikh Burhanuddin kamar kan da muka saba kowane shekara duk manyan mu suna zuwa suna yi maulidi annabi za ku ga mun rubuta cewa darajoji na fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake yi filin ban sani ba in akwai wasu ababa da ake yi wannan filin maulidin da kansa haramun yau muna son mu ji a bakin shayi me ake a wurin maulidi menene maulidi in an ce maulidi ita maulidin menene ita muna son mu sani a bakin shek to amma wannan zai kama ne darajoji daraja na fiyayyen halitta annabin hmm. mu wajibi ilmi ka san annabinka gwargwadon sanin da ya kamata ka san shi wajibi ne ta yaya ake soyayyar annab sallallahu alaihi ke sa jama'a ko bari ba da dogon bayani ba shayi zai fara muna saboda mun fara very eh. yau muna son da ranar nan da da safe saboda ba shiga kan sha ɗaya da minti hamsin na san a shiga yarki to tare hmm. da shehi daraja na fiyayyen da ba annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki da wanda muke tare da su da wanda duk da su zo a baya wannan karatu namu yau mai albarka wanda babu karatun da ya fi wannan karatun da yau dami sai dai irinsa ya hmm. da karatu ne da direct zuwa ga janibin annan muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam yau karatunmu da rana ne kamar da zaki ya ce su a gurin su yanzu sha ɗaya ne eh. da hamsin da biyar su safiya ne ko kuma yanzu gashi gashi mu har mun yi sallar la'asar na da zakar karfe biyar har mun yi la'asar tun da zuwa a su ko azhar ma ba su yi ba to alhamdulillah a yau muna rana ne ta wato sha hudu ne ina tsammanin yau ko yawa yau sha hudu ne ga watan rabi'ul awwal Hmm. hijiran fiyayyen halitta annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. Hmm. Kuma daidai irin wannan rana ta litinin aka haifi annan Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallama. Wannan rana tana da daraja a gurinmu na musamman mu masoya annabi. Hmm. Wannan rana mu tana da daraja na musamman a gurinmu. sabiya da irin ta ne aka haifi annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda zaki ya faɗa ita dama rasulun amin wannan shafi na sarki zaki rasulun amin sunanta sunan annan Muhammadu amincaccen annabi mm. wanda baya ƙarya sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa jin abin da yake ba haka bane a bakinsa sallallahu alaihi wa sallam nabiyin al'amirin nahi fala ahadun abar bil qawli la huwa la na'ami Imam Busiri yana yana sifanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace annabin mu mai umarni ne da aiki mai kyau hmm. hani ne da mummunan aiki yace fala ahadun abarra bil qawli yace ba wani mutum ɗaya wanda ya kai shi gaskiyan magana la minhu wala na'ami idan hmm. annabi yace la ba haka bane idan duk duniya da halittan farko da na ƙarshe da su taru ba su su daga wannan lana annabin abun ba haka yake ba haka yake wala na hakan annabi ya ce haka ne hmm. duk duniya da da a taru ba a daga wannan abun ba shi kowa gaskiyan magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kara mana sansa ah. yau guda ne karatu karatun mu na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma inda na san maluma da yawa abokaina sun zo sun yi maulidi to ni ma yau dan gabatar da nawa a ah, a soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an yake faɗa cewa a soyayyan annabi ake tsere a soyayyan manzo Allah ya ce ake gwada bajinta wajen kashe dukiya anan ake gwada imani anan ake gwada duk dai wani abu da ya ce a cikin soyayyan annabi ake yi sallallahu alaihi wasallam Mm. mu tsaya network malam jama'a mu yakuri network malam a ah, malam hmm. wato tsaban shauki ma ya ɗibe ni ma wato zaki ah, eh wato shauki ya ɗibe na kenan ya yi wato a ah, ba network ba <laughs> ba mamaki shi ma network din shauki ne ala ya zuba ya ɗibe shi <laughs> amma ina so ce tsamin shauki ya ɗibe ne ya kamata ma in fara karatun da wasu ayoyi ne na alkur'ani to amma shauki da ya ɗibe ni ko sai na fara bayani ma ba tare da wani shimfiɗa ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan da kai magana a kansa sai ka rasa ma ta ina da aka kama sabila da Allah ya masa komai komai shine al-insan al-kamil cikakken mutum wanda komai nasa komai nasa wato ba ma 100% Allah ya yi shi ba a'a 1000% Allah ya annabi Muhammad ko mu ce 1 million ko billion percent ko trillion percent annabi Muhammad shi Allah ya yi shi komai nasa cikakke ne sallallahu alaihi wasallam ga wanda fi san shi sabila da kan ka tashi magana a kansa sai ka rude <coughs> Maulan Bushe Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya ce ta yakantu annal Mustafa gairu ƙabilin da kaɗe makalin ƙadir hulmi muhawuli ya ce na yi yaƙini da Allah zaɓaɓɓen Allah annan Muhammadu ya ce shi ba abun fuskanta ba ne da rubutun mai magana da baki in dai mutum wai rubutu dai kuma yana hmm. magana da baki ne da wannan hacci a bakinsa a ce dai rubuta darajojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shau ya ce annabi ya karfin wannan mutumi da zai fuskanta sabiya da haka ya ce kadurhu darajar annabi min muhawili yana daga cikin korarrun al'amula wanda ba a iya faɗansa sai dai kowa ya faɗa abin da zai iya faɗa idan kana so ka ga darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka je ka duba alqur'ani abinda Allah ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani in mutum yayi karatun a gurin mutanen Allah ne to abinda Allah ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shehu tijjani ne radiyallahu ta'ala an ko shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an ko sida abdulkadir ko abul abbas mursi ko ɗaya daga cikin abul hasan shazali su ahmadu rufa'i wannan sadati ne manyan waliyai su imamul junaid hmm. da su ne suka faɗa wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi da wahabiyawa da su ce kafirai ne in sun gaya wa sallallahu alaihi wasallam wani magana ke an gaya wa na alaihi wasallam za a ce kafirai ne da abin da Allah ya faɗa wa annabi Muhammad a cikin Alƙur'ani da shehu tijjani ne ya faɗa ka ko ɗaya daga cikin wa'inda na kawo to da wa wahabiyawa da su ce wallahi mai faɗan wannan maganan kafiri to wani irin kalamu kenan Qur'ani ne ya faɗa Allah ne ya gaya wa annabi Muhammad wannan magana sabila da idan mutum karatu ya yi a gurin bayin Allah na gari to duk abin da zaka gaya annabi Muhammad bai kai abin da Allah ya gaya masa sallallahu sabila da Shek Brandin da ka duba network ɗinka? Network malam na da matsala sosai. هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدار الناظرين جماله هلال ربي فيه جاه محمد فقد ما قلب شرا وآمن واله jama'a yau yau yau kaman kan da malam nasir ya faɗa duk wanda za ku ga yayi comment na zagi kawai ku zara masa happy maulid eh ku taya shi murnan maulid na sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zagi zai zage malam duka ku zana masa happy maulid har mu fita wannan wata na rabiu awal watan samuwan fiyayyen halitta annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Bismillah uh, zaki na'am wato Allah ya faɗo su manya-manyan magana wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amma A'a, me ke me network shi yau?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 nakan nade mishi nakan nade mishi hamada daji daji hamada hamada nakan nade shi nakan nade shi na nade mishi hamada ne idan nan nade mai wannan daji hamada shin kai shi hadaran Allah shin kai shi hadaran Allah ko da la ishara ko da da ishara ba zikiri ba zikiri ishara ishara ishara ishara she gane Allah she gane Allah Thank you. Allah Allah Allah abin shehu mala ce ba batun karatu na ne na littafi mala ce abin shehu ba karatu ba ne saboda hmm. shehu ga malami in shehu wai abin shehu ba karatu ba na littafi hmm. ka san nahu kasan kasan sarfu kasan balaga kasan balaga mantik a ba haka ba wannan in ka san sunnan shi zai mai da kai munkiri eh. domin abin ya wuce littafi domin wannan na shehu ya wuce wannan ya wuce littafi sai ka zama babban munkiri sai ka zama babban munkiri ya ce na san nahawu ya ce na san nahawu na san sarfu na san sarfu na san balaga na san balaga na san mantik na san mantik na san luga na san luga <laughs> to ce ga ga wani ilimi kuma na fito ce ga wani ilimi kuma na fito bai shi kuma langa luka ya ne lokaci ya ne jama'a keke a ko wani ilimi keke ilimi ya kosa ya kosa ma ba wani ilimi da zai gwada maka Allah kamar nahu hmm. kuma haka nan ne kuma haka ba haka nan ba kuma ba haka ba ne hmm. ka gani ko Na'am. Domin wanda suka san Allah nan. Wanda Da nahu suke misali. Da nahu misali. Tana kara ma'rufan. Hmm. لدى كل عقل فما أورق المقدار إلا بنفسي تنكرة تنكرة ko zan na kara malai ce musa ba ki ba nakira abin da zama ya abin da zama ya kaman ka ce rajulun kaman ka ce rajulun mutum ya kama kowane mutum ya kama kowane mutum ko na'am tana kara tana kara أما معروفا أما معروفا لدى كل عاقل فما عرف المختار إلا بنفسه النبي شيء سن شي النبي شيء شيء شيء شيء شيء كما النبي kun san na kira malam ce kun san da kike na kira fa inna ma al-usri yusran fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran ga yusra yusran biyu malam ce ga yusra yusran biyu ga na kira ke na kira kenan yusran farko yusran farko na kira ne na kira ne me yasa kike mishi na kira me yasa kike masa na kira domin bai da alif da lam domin bai da alif da lam na biyu kuma na biyu kuma ba alif da lam ba alif da lam ya zama na kira ya zama na kira amma na farkon nan amma na farko na. al-usru al-usru gaga akwai alif akwai an san wannan tsananin an san wannan tsananin na biyu al'uzur na biyu shi ma shi na biyun nan shi na biyun nan shi ne na farko ba wani daban bane ba wani daban bane da Allah ke gaya ma annabi da Allah ke gaya ma annabi na yi maka komai na yi maka komai ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لا دوكك أنبتونك لا دوكك أنبتونك ورين كلمة وين يزول To jama'a mu ya kuri na networkin Malam Burhanuddin ya kawo masa matsala sosai. ya kawo masa matsala sosai. Muna cikin watan Maulidi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da muke ciki Happy Maulid. Kamar kana nake magana. kowane eh, eh, eh, gaja kuka ga ya zo zai wani batun banzan shi kawai ana cikin watan maulidi na sallallahu alaihi kawai ku zana masa happy maulid eh ku zana masa happy maulid eh yi maulidi tare da shi zagin ma ya isa yana da dama ya yi mu ko mun ɗauki alwashi ba za mu yi blocking kowa ba this time around ah, muna cikin watan maulidi insha Allah Allah ya sa komai muke yi dan shi Allah muke yi sa'an nan uh, nasiya na zuwa ga wasu malluma uh, an shiga watan maulidi kana yawan jin wasu kalamu wani wani ya zai sake baki wani zai kaza wani zai kaza abin da nake son jama'a su gane ga babban malami na Allah ya saka maka ina neman dan Allah in kira ka malam sahabi eh, al-sankawi masoyina malami na kenan namba na da muke fira da ita wannan namba baya aiki wani sabuwar namba ne kuma na rasa namban ka kai dan Allah kamata mu yi magana mala asankaru nasiha na ni ina gani zuwa ga wasu mulluma abin da aka faɗa ke cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ko da baka da ra'ayi kaka zo ka bi saboda kiyayyar wannan abu har ya sa ka je kana taba janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam wala Allah kai baka sani ba malami kana da right malami yana da right yana da right ɗinsa ya ce a'a shi maulidi a wurinsa shi haramun ne yana da right ya faɗa haka kuma ya kawo hujjojinsa da ke cewa a wurin shi haramun ne malami yana da right ce yana son maulidi a wurinsa shi halali ne ya ga daidai ne kuma yana da hujjojinsa ya kawo amma kada malami ya zo yana sake baki wurin maulidi a yau yau ko kai malami a ce maka ai wurin ranar aihuwanka an sha giya wallahi tallahi wannan magana babban magana ne ba ladabi a ciki balle a ce a ai maulidin annabi sallallahu ai ranar da aka haife ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai wasu sun sha giya tulun giya nawa ka sha wannan magana mutum ba ma malami ba ma ordinary person ya tsaya yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya zaka fi yau eh, sahara reporters ko kuma wani ya tsaya wani arni wanda baya sallah ya yi wannan magana gaba da musulman mun tashi eh, eh, an zage mana annabi sallallahu alaihi wasallam san ba mu yadda ba mu yadda amma shi na bani mamaki wasu kalamu da ake ji wurin wasu mallumma mu iya kame bakinmu mu iya ko kuma a'a mu san yadda za mu yau in kai da wani malami ne ko malamin ɗarika ne za ka yi masa raddi wallahi kana da dama A kan abin da ya faɗa ta ilimi abin da ya faɗa ta karatu kai kuma ka zo ka yi masa raddin wannan kana da dama wannan saboda shi ma yana da dama shi ma zai yi maka raddi abin da kai ma ka faɗa ta ilimi to amma kama bari wa'annan ababa ya zo ya bari muna sake baki ga janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma wai mu muna kiyayya da wasu ababen da ya faru na maulidi ko menene saboda akwai wani abu in ka faɗa dole za ce ai kai makiyin abin a baka da ra'ayi a annabi bai yi ba kawo mana hujja an saba yi shekara da shekaru ana yi na kawo mana hujja kai ma za a kawo maka hujja kaga it makes sense it makes sense it makes sense amma ka, ka mu bari yayya wannan abu ya sa a zo ana taba janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan malluma ya kamata malluma su yi very careful su yi very careful da bakin saboda yau kabari na in na mutu kabari na daban in ka mutu kabari ka daban kowa kabarukan su daban daban shi yasa kan bi a saboda kiran jama'a saboda jama'a su yabe ni saboda a ah, jama'a su yabe ka a ah, saboda kai kana ahli sunna saboda a ah, wannan yana ɗarika saboda a wannan yana shi a shi yasa mu yi wasu sakin baki kana da dama malami ga mai malami ga ya mai ta ilimi hadisin da ya kawo a wannan hadisi da ifi a wannan hadisi bai inganta ba a wannan hadisi ya inganta kana da dama wannan <laughs> kana da dama wannan ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nisa kuma yi annabi yayi nisa shi yasa jama'a dan Allah da annabi kowar mu iya bakin mu sosai mallum masu iya bakin su malam brandin ya samu network problem ka da wannan karatu saboda zuwa anjima karfe takwas da rabi akwai karatu akwai karatu insha Allah akwai karatu da za mu yi da Sheikh Ahmad Imam daga Bauchi in Allah yadda in Allah yadda shi sa jama'a za mu sake ba malam din lokaci kaɗan mu ga zuwansa insha Allah in ya zo shi in bai zo ba kuma shi mu tashi za mu saka karatu na Sheikh ya Bauchi kamin zuwan Sheikh din mu koma wata aya mu ji Allah ce ya ayyuhal ladina taqullaha wa kunu ma sadiqin ya ku mu ne ku ji tsoron Allah ku hada kanku da sadiqai kenan yanzu mu ne dole za mu yi jagoranci tun da Allah ce ku bi mu ku mu'minuna ku bi sadiquna Umar ya karka tsaya kana dogon magana Abubakar karka tsaya kana dogon magana Allah ya zabe ka annabi ya zabe ka ya sa kai mana limanci lokaci goma sha bakwai tana limanci saboda haka mu kawo hannu kawo muka mubaya sai yayi masa mubaya shi Umaru nan da nan sai aka tashi ana ta mubaya ana ta mubaya ana ta mubaya aka yi ta a bayan nan sai banu hashim sai suka koma gidan fadima wato gidan ali na bi suka ce ai wanda ya cancanta ya gaji annabi sallallahu alaihi wa ba abubakar ba ne. to ganin nan ana taro domin duk abun da aka bari a duniya wanda yake da daraja a lokacin kamar fadima fadima jikin annabi ne in ji annabi sallallahu alaihi wa saboda haka abubakar kuma ga yadda yake Allah ya zaɓe shi annabi ya zaɓe shi ya gabatar da cikin komai to mu kuma a namu musulunci dama mace ba ta shugabancin jama'a to saboda haka sai aka yi shiru da maganar har wata wata shida kullum su waɗancan suna gidan abubakar waɗannan ku suna gidan gidan ali ibn abi talibin har umaru ya ce kai aliyu in fa baka zo kai mu baya ba duk abin da baka zato zai same ka ana nan ana nan sai sai ita sai nisa al'alami na sai ta rasu dama annabi ya gaya mata ita ce farkon rasuwa in ya rasu sai ta rasu cikin azumi irin wannan wata a farkon wata kamar zuwa uku ga wata ko hudu ga wata talata to da aka aka mata janaza sai sai na ali ce a kirawo mini abubakar ya zo ina neman sa amma shi kadai kar ya zo da kowa aka je aka gaya masa su sai na umaru manyan sahabbai suka ba za ka je kai kadai ba za ka je da jama'a a wallahi tun da ya ce in je ni kadai ni kadai zan zan je kika ta so ya zo har gaban sai na ali to a jama'a mun tsayar da maganan eh, karatun shahina saboda malam brandin ya dawo to malam gaskiya akwai matsalar network wurinka kai ai ai shiru kawai haka Allah ya nufa na'am zaki na'am abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ɗaya daga cikin wa'inda na kawo dinnan ne ya faɗa da tabbas da su iya cewa wannan wanda ya faɗi wannan magana hmm. shirki ne abinda Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mafi girma hmm. shine lokacin da aka yi bai'a hmm. wa annabi bayan sulhul hudaybiya an zo an yi bai'a wa annabi sahabbai sallallahu alaihi wasallam sun masa bai'a akan da a tafi khaibar wannan bai'a da aka yi wa annabi sai muka ji Allah ya ce ba wa annabi aka yi bai'an ba wa Allah aka yi hmm, kuma hannun annabi da ya dora kan hannunsu bayan sun yi mubayi'an nan sai Allah ya ce ba hannun manzan Allah ba ne hannunsa ne shi Allah. Allahu Akbar. Da Shehu Tijjani ne ya ce ai wannan mubayi'an wa annabi da aka yi wa Allah aka yi. Da ya ce an maida annabi Muhammad Allah. <coughs> Aya ne guda Allah ya ce innal lazina yubayi'unaka innama ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim haƙiƙa masu ma mubayi'an nan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan rayukansu da dukiyoyinsu da 'ya'yansu duka da su bayar dan kare wannan addini da kare ka Allah ya ce ba fa makai suke an ba mani Allah suke mubayi'an alhali annabi Muhammad ya dora hannun suka zo suka dinga cappa akai innal lazina ka inna ma yubayi'una Allah iyaka masu maka mubaya'an annan ba makai haka Allah ya faɗa to shi annan Muhammad ya zama Allah kenan zaki ah sam sai Allah kuma ya sake faɗa wata babban magana yace yadullahi fawqa aidi da suka gama caffan annabi ya dora hannunsa akan nasu sai Allah ya ce wannan hannun manzon Allah hannunsa ne shi Allah da Allah na da hannu su a karatun suke ce hannun Allah na da hannun irin na ma'uzu billahi to Allah ya ce hannun manzan Allah hannunsa ne yadullahi fauka aidiyin hannun Allah ne akan hannunsu ba hannunka ba ya rasulullahi wannan kololuwan daraja ne ta annan Muhammadu Allah ya shafa annan Muhammadu ya ce mashi ake mu baya kuma hannun manzan Allah hannun Allah ne hmm. wannan magana zaki a duba ta ga wani bawan Allah ne a yabo ya faɗa wa annabi Muhammadu wallahi da sun ce mishi kuma duk iya tawilin mutum da neman iya maganarsa da kuskure ma magana bai isa ya fassara wannan magana in bayan da muka fassara ba kuma sanda Allah ya tabbatar da cewa masu maka mubaya'a sanda aka faɗa ka aka ce masu maka lamiri ya zo na annabi innal lazina yubayi'unaka Hakika masu maka mubayi'an annan. sanda aka tabbatar da annabi Muhammadu kunna kuma aka kore shi aka ce inna ma yubayi'una Allah iyaka ba ma kai suke an ba wa Allah ne shi annabi Muhammadu shi Allah ne ah. shi bawan Allah ne hmm. amma Allah ya tsayar da shi a matsayinsa sannan aya na biyu wanda shi ma da wani ne ya faɗi wannan magana shine abin da ya fara ina a badar a badar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi tsakuwa ya jifa ya yi irin wannan kuma a a, gazuwatu hunaini yakin hunaini wanda Allah yake gaya mana hikayan a cikin Qur'ani yace laqad nasarakumullahu fi mawaqin kasiratin wa yawm hunain Allah yana gaya annabi yace na taimake ku a gurare da yawa da ke da sabanka a ranar hunaini ma na taimake ku inji Allah wanda annabi yayi wannan jifan a Badar kafirai da suka yi yawa tunda an san Badar mutum dubu ɗaya ne suka fito amma rindinan annabi sallallahu alaihi wasallama duka mutum ɗari uku ne da goma sha uku zaki yana jina kuwa na bismillah yawwa mutum ɗari uku ne da goma sha uku a badar ba duka duka an ce masu abin hawa ba su wuce mutum bakwai ba masu takobi ba su wuce kaza ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi ƙasa ya jifa ya ce shahatul wujuh fuskoki ta halaka an ce a mutum dubun nan kusan kaɗan ne wanda ƙasan nan bai shiga idansu ba a hunainu ma mutum dubu goma sha biyu ne mutanen hunainu suka fito bani hawazin nan ma annabi ya irin wannan jifan amma a badar inda annabi ya wannan jifan shine sai muka ji maulan mushi ibrahim yana cewa wa haddama برمية bi فيا أجب من ajaban min هدم النبي haddama annabi عليه وسلم يا ya karya ياكي yaƙi da jifan hannunsa da tafin hannunsa da jifan tafin hannunsa ya karya rundunan yaƙi shebran hmm. ya ce shebran ya ce ajaban ya mamaki ya tabbata min ramihi daga jifan nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hina haddama yayin da ya karya rundunar yaki da jifan tafin hannunsa wannan jifa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sai muka ji qur'ani yana cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ka duba wani karatu zaki duk wani wanda ya san larabci irin na baya ne sanda aka tabbatar da annabi Muhammadu sai kuma aka shafe shi kuma Allah ya ce ai shine a gurin <laughs> Allah kenan Allah kenan tsakanin annabi Muhammadu da Allah ba a shiga haka ne hmm. Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita dan Allah ka duba wani magana zaki ba kai kai jifan nan ba yayin da kai jifan hmm. an ce ba shi ya jifan ba kuma ce yayin da ya jifan wa ma ramaita iz ramaita ba kai kai jifan nan ba yayin da kai jifan ha to sai mu mai Allah ne ci an ce ba shi ya jifan ba kuma lokacin da ya jifan kaga an tabbatar da annabin ne ya jifan kuma an ce ba shi ya jifan sai Allah ya ce walakin Allah harama sai dai Allah ne ya jifan wannan Muhammadin Allah ne ah sam sam sam sam sam sam annabi Muhammadu huwa Abdullahi shi bawan Allah ne kuma manzan Allah ne to wannan magana zaki da shehu tijani ne ya ce ai annan muhammadu lokacin da ya ji nan abadar ba shi ya ji nan ba Allah ne ya jifan sai ce to an maida annan muhammadu Allah wallahi ya kada su faɗa zaki kuma qur'ani ne yake faɗan wannan magana ba fa gama nan ba zaki wai muna faɗan darajojin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan fa abin da mu iya faɗa ne hmm. sai muka ji Allah a wani ayan kuma yana cewa man yadi rasula faqad ada Allah duk wanda ya wannan annabi duk wanda ya wannan annabi shine annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam faqad ada Allah hakika Allah ya bi ya zo da hakiki da tabbatarwa harfi taqiqil mali kad harfu malin ji malan malaman nawo mm. Allah ya ce duk wanda ya bi annabi Muhammadu ba shi ya bi ba Allah ya bi annabi Muhammadin Allah ne ah sam sam sam sam sam annabi Muhammadu bawan Allah ne ko ba ka bane zaki haka ne sosai to sai muka ji kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa Hmm. Wasu habban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan kuwa ana gwada mana darajoji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam darajojin manzan Allah Allah ya kira shi matsayinsa banda fa sunaye banda sunayen Allah da Allah ya dauka ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai muka ji Allah na gaya annabi a suratul tauba yana cewa wallahu wa rasuluhu a haƙƙu an yi ruduhu Allah da manzansa sai muka ji bai Allah bai ce su suka fi cancanta su bi ba sai muka ji Allah ya ce a haƙƙu an yi ruduhu shi ya fi cancanta ku yadda da shi Allah da manzo shi fi cancanta ku yadda da shi to waye da ya yadda da shi din Allah ne ko annabi Muhammad <laughs> sallallahu alaihi wasallam a ka'idan nawu malaman nawu in suka kawo abu to abin da ya zo lamiri da ya zo a ƙarshe to lamirin da ya zo kusa da shi shi ake danganta magana ake ɗora masa yanzu misali kamar ni ne na ce burhanuddin da sarki zaki shi ya fi cancanta ku yadda da shi to a ka'idan nawu sarki zaki ake maganan ya fi cancanta a yadda da shi ba ni din ba Ok, saboda kai sunan ka ya fara zuwa sannan sunana ne na ƙarshe. Yawwa sunan ka ne zo na ƙarshe kuma lamirin ya zo yana gwada yana gwada kai ne aka fara gwadawa. Tafiya ka Allah da manzo sai Allah ya ce shi ya fi cancanta ku yadda da shi. To wane ne ɗaya da yadda shi? To irin wannan maganganu irin wannan maganganu akwai su da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake wato gwada mana cewa an fa aiko annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wannan ayan ma malamai suka ce na bismillah shek a wannan aya wato wasu ne suke yawan kira na su suke ta yanke ni daga abubuwa na ai Allah ya ce mun aika ka ya rasulullahi kai god ya kira wani kawai wakili da ya ce kira su wajen kama haka Allah ya ce mun aiko ka ya lallai. kai mai shaida ne kai mai albishir ne kai mai gargadi ne to su kuma duniya Allah ya ce to lutu'minu billahi mun turo muku annabi Muhammadu don ku yi imani da Allah ne ku san Allah ku yi imani da shi wa rasulihi don ku yi imani da wannan manzo nasa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to azziru don ku kamba masha'anin annabi Muhammadu <laughs> eh لتعزروا لتؤمنوا بالله رسوله وتعزروا لتعزروا وتوقروه دم كما مدرجة شيء an turo annabi ne don imani da Allah da manzo Allah mu kabbama manzo Allah mu girmama shi kenan mu kuma daraja shi sai Allah ya ce wa tusabbihu bukuratan wa asila dan kuma kuma tasbihi safiya da yammaci anan malamai suka ce da ba din ba tasbihi wa annabi ba da ya ce lamirin ma yana gwada a yi tasbihi ne wa annabi safiya da yamma sallallahu amma malamai din tawili maganar ta dauka sai aka ce wannan wato wato shabbihu din kuma ta tasbihi bukuratan wa asilan safiya dai ma aka ce a kai ta akan Allah tunda Allah koi ake ce subhanallahi subhanallahi amma muna da hujjan da mu ce kai wa Muhammadu ma aka ce ai tasbihi a wannan aya sabiya da lamirin kusa da shi take kafin na Allah in fassaran gatari damu mata da fassara na kai tsaye fassaran yan masu wa'azin turmi ba wanda isa daga wannan sai dai in a ce akwai malaman mu magabata da haka suka fassara su bila da ladabi da kuma dan tai mu dabaka da abin da ya dace tunda ba a tasbihi wannan mamur amma an kace dan ai tasbihi wannan mamur ne ma haka ayat take sannan zaki sabila da daraja ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah so da yawan ana tafsiri mukan gaya ma yan uwa sai ga Allah Allah shine ar-rauf ar-rauf yana daga cikin sunayen Allah ar-rahimu ma sunan Allah ne wanda koda dan islamiyya ya riga ya san cewa ana koya mana asma'ullahi husna ana koya ma yara yan islamiyya. an ce Allahu ar-rahmanu ya ce ar rahim to ar-rahimu sunan Allah ne da ar sunan Allah ne amma Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Muhammadu wa'annan sunaye sallallahu alaihi wasallam yace bil mu'minina ra'ufun rahim shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne tsananin tausayi ne an ce ma'ana ra'ufu ismul mubalaga ne fa'ulu mai tsananin tausayi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi annabi Muhammadu mai tsananin tausayi ga muminai ya sa mutum da ya zo ya masa wautanci shi kuma ya ce Allah ya ci kansa Allah ya shirye shi su biya da tausayinsa tun ya san abin da ya bare sha ba a gurin Allah sai annabi Muhammadu ya ta matsa addu'a Allah ya shirye da shi to arrahimu ma mai tsananin tausayi ne to nan sai muka ji Allah subhanahu wataala kuma ya ce a cikin duk darajojin manzan Allah bayan wannan sunaye da ya bashi sai ya ce wa ma arsalnaka la rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dan ka zama rahama ga halitta duka wato wanda suka san annan muhammadu sun huta sadatu masana Allah suka ce babu wani abu da da ka daga a duniya wanda wannan abu ba din rahaman annan muhammadu da ke cikin wannan abu ba ba dama a ga abu ba hmm. da sunan abu babu shine wani bawan Allah da ake kira Muhammad al-Bakari yake wasu baitika ma arsalar rahman min rahmatin ma arsalar rahman min rahmatin fi malakutin lahi aw mulkihi min kulli ma yaktassu aw yashmalu illa وضاح المصطفى المختار نبيه مرسل واسأة لها وأصل لها يعمل يعلم هذا كل من يعقل yace Allah bai aiko da wata rahama ba a cikin malakutiyan Allah ne ko a mulkinsa tas'udu autanzul wanda rahman wanda take sauka daga sama ne zuwa kasan duniya ko daga wanda kasan duniya ne take zuwa sama a malakutiyan Allah ko a malikinsa kai dukkan abin Allah ya keɓanci wasu ya ba su ne kaman dukiya kaman ilimi kaman sarauta kaman hikima kaman basira ko kuma abin Allah ya ba mu kowa ya ce face sai annan mamudu ta hannunsa Allah ya ba da wannan abun ma kai ya ce annabi ma shine asalin wannan abu ya ce duk wani mai hankali ya alama za kullum ya yakin duk wani mai hankali ya san haka amma nan ba mai hankali irin na cutu yake nufi ba yana nufin ainihin masu basira sabila da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba eh dan ka zama rama wa ƴan alam ma'ana duk wanda ya samu wani abu a duniyar nan an turo annabi Muhammadu ne dama dan ya samu wannan abu idan ka je wani aya abinda Allah yake faɗa subhanahu wataala cewa yake wa rahmati wasi'at kulli shay'in da rahama na in ji Allah teloci dukkan komai wa rahamati wasi at shayi A wani wasu malamai suka ce ah, wannan rantsuwa ne ma Allah ya ce na rantse da rahama na wanda teloci dukkan komai wane ne rahaman Allah Muhammadu. Muhammad shi komai akwai hasken manzan Allah ce ko mutum ya sani ko bai sani ba hmm. sallallahu alaihi wa sallam sabila da haka qur'ani gabaki ɗayanta gabaki ɗayan ƙur'ani in dai mutum ya yi karatu a gurin masu masana Allah ne to da ga darajojin annabi Muhammad take faɗa gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya kira shi bil mu'minina raufur rahim ya kira shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay yana daga cikin rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake shi rahama ne shi gaba ɗayan sa ne annabi Muhammad sai muka ji Allah yana faɗan kafin a aiko annabi Muhammad in dai ba ahlul fatarati ba yawancin wanda suka mutu kafin aiko annabi Muhammad ƴan wuta ne na'am yawancinsu sai kaɗan daga cikin ahlul fatara wanda kiran manzo Allah bai same su ba wa kiran wani annabi bai same su ba shine ake sa iyayen annabi Muhammadu a ciki suke duk da dai anan ma ana wani karatu ne kawai wanda hankali daidai kama ma masu raunin imani amma kai ka san in dai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ba su zamo su suke raba aljanna ba ba wanda ne shiga aljanna hmm. su aifuda su aifuda irin annabi Muhammadu wanda tun da Allah yake halitta bai yi shi ba kuma ba dai yi ba a ce kuma wai ranan gobe su shiga wani gida a uzu billahi min da rajim Allah ka raba mu da rashin rawa amin amin amin ya rabbi to daga cikin rahama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shi da mu tafi karshe da cikin karatu dukan mu shine hadisin nan na Imam Ahmad bin Hanbal wanda ainihin karatun mutum da mun karkato wajen rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a farko na faɗa da ka rasa mata ta ina da ka fara bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mu dauki rahamansa ma'ana jin kansa ga halitta jin kansa ga iyalan gidansa jin kansa ga kananan yara jin kansa ma dabbobi akan yau da mu maudu'in mun dafi amma sati na gaba da hmm. mu dauki kuma wato kyautarsa sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin rahama sa hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaita sabila da lokaci ba mun ja hadisi wani laraban kauye ja'a a anna arabiyan ja'ahu yatlubu minhu shay'an a da'a wani balarabe ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman wani abu mutumin kauye sai annabi ya bashi wanda ainihin karatun mu dan Allah mu zama masu tausayin junanmu shine mahallin shayi duk masoyin manzan Allah ya zama yi tausayin dan uwansa masoyin annabi Muhammad amma baka zama cikakken masoyin annabi a ce kai kanka kai ɗaya ne kake so ka samu abu amma masoyin annabi na cikin damuwa kuma baka tausaya masa gaskiya soyayyar mutum ta zama ba bai rauni ainihin a cikin wannan balaraban ƙauye ya zo annabi ya bashi abu sannan manzo Allah ya tambaye shi ce na kyauta maka a hasantu ka qala al Arabiyu la wala ajmalta annabi yace na kyauta maka yace a kai baka ma kyauta ba ni baka mun komai ba hmm. kadabbal muslimuna wa qamu ilayhi sabai suka yi fushi suka tashi suka ce amma kyauta ba naka ba annabi ya tambaye ka ko bai ma kyauta ba ka zo ya ce maka ya kyauta ma ka ce baka kyauta ba kana nufin ka ce annabi ya yi rashin kyautawa ne fa ashara ilaihim an kufu sun makama da kala manzila wa sala sallallahu alaihi wasallam idan shi'an sun makala annabi ya ce a ku rabu shi sai manzo Allah ya tashi shiga gida sai ya je sake ɗigo wani kyauta da yawa annabi ya bashi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa faqala lahu nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa asantu ilaika قال نعم فجزاك الله من أهل من أهل وعشيرة خيرا annabi ya ce na kyauta ma ya ce kwarai ko annabi Allah ya saka maka da kai da danginka da zuriyanka Allah ya maka alkhairi ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu nabi sallallahu annabi sai ya masa to innaka qulta ma qulta wa fi nafsi nafsi wa fi nafsi ashabi min zalika shay'un fa in ahbabta fa qul bayna aydihim ma qulta bayna yadayya hatta yashabu ma fi sudurihim alayka annabi yace to da ka faɗi wata magana wanda sahabbai ba su ji daɗin wannan abin da ka faɗa ba mm. amma in ka yadda ka zo mu je gabansu ka faɗi wannan magana da yanzu ka faɗa tun daga a cikin sahabbai ne annabi ya kyauta ba suka tashi da su gyara masa zama annabi ya ce su rabu da shi sai annabi ya tashi shiga gida sai sa aka kira shi ya kawo kyauta mai waye bashi annabi ya ce yanzu kan na kyauta ma ya ce eh shi da annabi ya ce to in ya maka daɗi in ka yadda ka duba ba wanda annabi yana da iko ya ce to zo mu je gaban su ka faɗa amma annabi ya ce in ka yadda ka ji yayi daɗi a ranka ka zo mu je gaban su ka faɗi wannan abin da yanzu ka faɗa a gabana cewa Allah ya mun sakayya ni da iyalaina da zuriya sai ya ce annabi haka ya gaya masa san da bai nemi zaɓin sa an da aka bashi zaɓi ba tilasta shi kai su biya da tausayi irin na manzo Allah shikenan sai suka tafi da suka je gaban bai annabi ya ce ka faɗa abin da da ka faɗa ma kana lagad gad aw al-ashiyu ja'a fa qala sallallahu alaihi wasallam inna hadha al arabiy qala ma qala fazidnahu fazama fazama annahu rabi'a akazalika qala mai ruwa ya ce yayin da gobe ta yi ko kuma da yamma ta yi sabiya da in mun dauka da yamma ne to da safe ne da yayi ci din sabai da gyara maza annabi ya ce su rabu da shi suka je gida ya faɗa addu'a annabi ya ce rabu da shi ya je ya dawo to da yamma ne ya dawo in kuma an dauka an dauki yan gobe ne to kamar yau ne abin gobe annabi ya ce ya dawo da safe sai ya dawo washe gari in mun dauki yan washe gari da ya dawo annabi ya ce ya ce masafai to ga dai wannan balaraban kauye din ya faɗi da abin da ya faɗa muka ƙara masa kyauta har ya ce ya yadda sai annabi ya ce to ya faɗa abin da da ya faɗa to shine sai sake wannan addu'a ya ce fa jazakallahu min ahalin wa ashiratin khairan Allah ya maka sakayya da kai da zuriyarka na alkhairi fakala wani nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi wannan magana a gaban sahabbai abinda annabi yake so ya koya mana anan kada sahabbai su dinga ganin sa mara ladabi ka duba zaki wani karatu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi ba ma laifin da yake kalla ba a ai bil mu'minina ra'ufur rahim dige mai tsananin tausayi rahama din kenan a shi kada sabai su rinda ganin sa da shi amma in dai ta annabi ne shi ya yafi kuma ta yafi a a sahabbai ne kada su ringa ganin sa da shi shi yasa annabi ne zo ya maimaita wannan magana kaga ya maimaita ma'ana ya san yayi kure da ba mai sake ganin sa da shi amma an ba haka ba wallahi ba ji dadin rayuwa ba duk wanda ya ganshi ba zai kyautata masa ba ai dan annabi kubutar da shi ne ya zo gaban kar a dinga ganin sa da shi amma muka duba yau idan mutum aka ji ya faɗi wani magana masoyin annabi ne da ga an zuwa na neman haɗa shi da ɗan uwansa masoyin manzon Allah ba za ka ga girman manzon Allah ya ci albarkacin haka ba ya komai yana cin albarkaci sosai gaskiya kamata mu gyara zama in dai masoyin annabi ne ma abu to ka duba girman soyayya da yake wa annabi Muhammad kai afuwa kuma ka duba girman manzo Allah kada ka musguna masa kamar yadda shehu tijani yake ce ku kiyaye hawaɗin ma'ana hawaɗin shine tunani na ƴan uwanku tijjanawa da musulmi gaba daya kada kun saba haɗuwa da mutum kana murmushi kana mai wataran ka da shi salamu alaikum sarki zaki lalaikum salam kai shi salamu alaikum burhaniti wa alaikum salam kai shi bai sa bai ga faran kai da ka saba masa dai tafi yana ce ko dai na maka wani kaza ne wannan haka shi tijani yake koyar da almajiransa haka shi ibrahim yake gaya mana haka kuma sabon annabi sallallahu wannan koyarwar annabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu zama waka to da ya faɗa haka da ya faɗa haka ya faɗi wannan addu'a sai manzo Allah ta lafiya yake ce masabai yace masali ko misli wa misli hadha mislu rajulin lahu naqatun sharidat alayhi fattaba annasu wa lam yazid yaziduha illa nufuran annabi yace misali matan a ce da shauran dukkan al'umman annabi annabi ce ni da kai ko ganni da misali na da wannan mutumi da dai wutanci ya ce kamar misalin mutumin da yake da taguwa ne raƙuma ke ne sai ta kwace masa da ta gudu da ta kwace masa ta fita da gudu sai mutane suka bi ta wai da taimake shi su kama masa ita ba ta yi ƙara komai ba ya gudu sai tana ƙara gudu tana ƙara gudu ko mu ce tana ƙara shiga daji fanadau sai buwa sai mai raƙumin ya kira sai ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya ya ga a maimakon a taimake shi ana neman a banne ta ne ta da shiga daji ta halaka da ya ce ku banni ku banni da taguwa na ku banni ni na san yadda ringin kama ta ku banni domin ya ga taimako na ni ba ya zama barna ya ce fa in fa inna fa inni eh, arfaqu biha ku, fa inni arfaqu ku. Ya ce ni ne ko kuma fa inna arfaqu biha ku wa a'lamu a fa inni arfaqu biha Ya ce ni ne mafi tausayawa gare ta kanku ku bari na san yadda mata ku bari na gode wa ni ne mafi sani da halinta wa wajjaha laha bai ne daya, sai fuskance ta a kaza laha min umamil ardi faraddaha hatta ja'at hat sai ɗan ɗigo su tsakuwa a yi ciyawa a kan ƙasa yana kiranta kamar yadda mai dabba yake yana ɗan kiranta kyakkyakkyakkyakkyakkyakki ta tsaya tun da tana gudu ya biyo ɗaya ta shi ne tsaya yana kiranta yana kiranta har ta tsaya har ya zo yadda take ta durkusa a gabanta wa shadda alaiha rihila sai ɗaure wato kayansa a kanta wastawa alaiha har ya hau kanta ma ya zauna ya ɗibi kayansa duka ya ɗaure tana tsugure ya hau kai ya zauna sai me ya tafiya wa inni law taraktukum sai ya ce wa mutane da na bar ai su qala rajulu ai annabi ya ce wanni lau taraktukum ni da na bar ku har qala rajulu yayin da mutumin nan ya faɗi ma qala abin da ya faɗa fa qataltumuhu kuka kashe shi to da alan nara annabi ce da wuta zai shiga yayin da nace masa na kyautan nan yace ban kyauta masa ba shi bai masa ba da na bar ku kuka taso din nan ko kashe shi annabi yace wuta zai shiga kamar yadda da mai taguwan nan ya bar ya da taguwan nan ƙarshe jeji da aka ta a maimakon a taya shi kama ta yace karshe ta je ta shiga wani kori wani dabban daji ya cinye ta shi ya rasa taguwa maimakon a taimake shi an halaka ta to jima annabi yace shi da yake bai tausayi ne sai ce da na bar ko kashe shi wuta ne shi amma yanzu da na jawo shi na kyautata masa ta yadda ya cancanta da din ma ba a kyautata masa ba amma ni ne mafi sanin ku da halayen mutane biya da tausaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu annabi yace yanzu da dai mutu yace to da dan aljanna ne shi yace to haka kuma muke so wannan tausayi kenan irin ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ka wannan hadisi sarki zaki yanzu a ce gwamnan gwamnan wani jiha ne To, uh, na gun Malam Burhanuddin. kaga sarki zaki da eh, wani shugaban kasa ne eh. ya masa haka da tuni dai da tuni bare ma ce komai bai dai ce dai ce shi dinnan matsayinsa yana gwagwado ko shugaban ƙasa ko wani sarki wani talaka ya zo masa haka kuma talakan mutumin ƙauye a duba ko mu mutanen gari mutumin ƙauye da mana abu ce kana ɗan ƙauye ka zo ni ɗan birni da ka mun kaza amma annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake shi rahama ne ga baki ɗayansa sallallahu alaihi wasallam sai ya ci rabu da shi mai biyar da shi canje cancanta daga nan kuma bai ƙara haka annabi ya ce yanzu in mutu ɗan aljanna sallallahu alaihi wasallam wannan rahama ce irin nan ne sannan idan muka sake duba hadisin nan na Abu Dawuda ya kawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabluguni ahadun minkum min ahadin asayi shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadir la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi yace ce masahabbai ne da yake fara kada wani ya kawo min labarin sahabi na labari mara daɗi kada wani ya kawo min labari mara daɗi na sahabi na sabila da ni ina so in fito gare ku ne zuciya na a wanke kowa da dinga ganin sa kowa dinga ganin sa wankeke ba in so wani yayi mummunan aiki ma ka zo ka gaya min karka ka dinga kallon sa da shi sabila da can zuciya irin na annabawa sallallahu alaihi wasallam wannan haka sadatun mu suke zakin kana yau ka ka kawo musu labarin wani yayi mummunan kaza su ce a ah, kada ka kara Allah ya shirye shi in kuma abun ya zama na dole a yi magana ne sabiya da kada barna ta shiga to su sun su masa magana ya ji kunya sai su naɗa wani su ce to wani fa ka bar abin da kake yi bila da wani kuɗin ya ji girman ka da zai a masa dai nasiya to annabi baya su amma yau ka duba yadda ake daukar labari na yan uwa so ake ma mutum a ji ya faɗi mara daɗi tsakanin sa da a ji a kama yaɗawa sannan wa min shafaqatihi ala ummatihi yana daga tausayinsa ga al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam takfifuhu wa tashiluhu alaihi wa karahatuhu ashiya'an mahafatan an tufura da alaihi ka kaulihi alaihi salatu wassalam yana daga cikin tausayin manzan Allah ga al'ummansa sallallahu alaihi wasallam da sauwake musu tsoron kar a faralanta musu shine wasu abubuwa da zaka je na ce laula an ashqa ala ummati ba domin kada na tsananta wa al'umma na ba kamar hadisin da yake ce la'amar tuhum biswaki ma kullu du'in annabi na ce ba din kada na tsananta wa al'umma na ba da na umurce su da yin aswaki kowane alola in dasi sai sun yi aswaki kowane alola in dasi ga sun yi aswaki kaga wannan tausayawa sa annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare mu bila da mutane wannan maudu'i mu yana gwada mana cikin tausayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da bamu je wasu wasu abubuwa ma da da irin tausayawa ma yara da yake yi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ake so duk wani masoyin manzan Allah ka yi koyi da shi 100% kamar yadda kuma duk da koyi da shi 100 bisa 100 bare ba amma ka yi koyi da shi gurgudun halinka amma kada ka zama mai ɗaukan maganar 'yan uwa faɗa ma wasu 'yan uwa don kura fitina wani bawan Allah suna zaune lafiya ka zo ka ɗauko maganan wani abokinsa ko wani sahibinsa ka faɗa dan ka raba tsakaninsu wannan ba soyayyar annabi Muhammad bane ba halayen manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu shehu tijari Allah ta'ala abin da yake faɗa yace ya kawo alamu guda uku yace shine alamun soyayyar annabi na gaskiya yace na farko jinsa a zuciya jin annabi ya kuma ga komai ya fi maka kowa kuma sallallahu alaihi wasallam na biyu ya ce yawan masa salati yawan masa salati nan da kowane a wajen maulidi da yawa na kan yawan dafa faɗa shehu tijjani ya ce akalla a so shi ne samu ya ce a wuni ka yi salatin annabi dubu goma daga shehu tijjani da lalani ya san samu a wuni ka yi salatin annabi dubu goma a rikici da zinariyar salatin nan salatin fati in kuma ba ita ba kowane salati ne har ya da an ka ya baka yi dubu tara har ya da dubu takwas har ya da har ya da dubu ɗaya har ya da cewa in bara ya baka yi ɗari uku a wuni kada ka yi ƙasa da ɗari uku a matsayin ka na soyin annabi amma ba ka san me dubu ya fi ka ka san me dubu biyu ya fi ka inda da ikhlasi yake ce to daga nan ya zunzurutu koyi da shi duk yadda ka ji yaya annabi yayi kaza ka bi shi duk yadda kai kamar yadda shobrai radiyallahu ta'ala anhu yake rantsuwa cewa zuciyansa wallahi babu rabo in dai nonin manzon Allah ne babu rabon soyayyansa ce shi haka ya haɗa soyayyen annabi da koyi da manzon Allah yasa kana masa abin zuri ce ya yafi kana masa abin an ce shawo lokacin da ya zo wa Fatima ya ce duk wanda ya cuce shi ya yafi masa ya ce duk wanda ya cuce na yafe masa biya da koyon hali irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su biya da haka shi yasa ake so duk abin da mutum dai ka zama mai koyi da annabi shi wacce ya ce in ka zama mai jin sa a garai mai yawan masalaki irin wannan salati mai yawan koyi da shi duk abin da za ka yi annabi Muhammad ya ce to Allah dai azurta ka da yawan ganin sa mafarki har kana da rabu da ka dinga ganin sa zahiri wanda aka samu bayan Allah suna ganin annabi zahiri sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin rahaman annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kamar yadda ibnu kadirin ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inna Allah qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo anna jibrila alaihi salam qala lin nabi sallallahu jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am muna tare ko zaki jibril ya zo gurin manzan Allah lokacin wannan hadisi lokacin da mutanen da'ifa ne suka masa wautanci suka jajjefe shi din nan har annabi ya ji ciwo da kare ya gudu din nan sai Allah ya turo Allah ya turo jibril ya ce masa hakika Allah ya umurci sama sammai bakwai din nan da ƙasa da duwar watsi ta yi biyayya wa annabi Muhammad duk abin da yake so a yi wa mutanen ɗaifa idan ruwa yake so a musu wanda tafi ruwan tufa da yawa yanzu sama da ta kama ruwa idan ƙasa ne yake so ta tsage su ta faɗawa ciki yanzu da ta kama idan duwatsu ne yake so a zo a jijjefa musu kamar yadda ake bibi a babil da a babil da soyayyen duwatsu yanzu su ma da a musu sai annabi ya ce a akiru an ummati ya ce ina jirkinta wa al'umma na la an ya tuba ce yace dan ta musu wata kila Allah ya karbi tuban su ni so nake su tuba duk wautanci da suke wa annabi Muhammad haka yi sada ga sada ta sukan zama masu tsananin tausayi ɗaya daga cikin shehu nan mu bana mantawa ana kiransa shehu Imam Bamaina wani shehu ne a cikin jigawa duk sati an ce sai ya je wata kasuwan kauye ana ciranta gadon maiwa duk sati biyu kai yakan je sai kaji saba'in zagi saba'in wannan kawai na baki ne ba zaki ma'aikin duk sati biyu ya je ma'ana a wata ɗaya sati hudu kenan yakan sayi kaji da zabi guda ɗari biyu ne da tamanin na baki kawai a gidansa a zo a yi dambu koyo dare da rana an yi baki wani gwamnan bauchi daga cikin gwamnan bauchi ya taɓa zuwa gidansa da ya ga irin abin da aka fito masa da shi sanda ya ji tsoro ya ce wannan malami a ina ya samu wannan ya san karama na bayan Allah wata rana ya sayi kajin nan guda saba'in daga ya ce a kai jikin motansa kuma dama in ya zo kuma ka kawo abun ka dai saya in ka faɗi kuɗin ya ce ka kyauta ka mana ihsani ka ce eh to ba ta yi in dai ka ce ka yi ihsani da a baka kuɗi idan ka zan naira hamsin ne ka ce naira ɗari ne ka kyauta zai baka ɗarin a wuce wajen su biya da tausayin bayan Allah ya sai kajin nan guda saba'in an gama kirga san ɗaure da a kai jikin mota sai wanda ya sayan kawai da ya je jikin mota ya ɗiba ya gudu da su sanda shi ya zo dai shiga mota da mu idan ya karasa kaji saba'in ya zani ina suke na yau suka ci ai sun gan shi ya can wani hanyar ƙauye ya gudu da kaji da zabu hankalin mutane ta sha ce ai an san shi da a je har garin su da a kamo shi a kawo shi har gida mashiyan shi ya ja ku da kata ce mun bar masa dan Allah mun yafe masa kaji masoya Annan Muhammadu wanda suke koyi da shi lailan mana haka to haka annabi ya ce yace ina fatan ina jirkinta musu Allah ya sa ya yi musu faqal aisha radiyallahu anha aisha ta ce ma fayyara, ma khayyara rasulullahi to lokaci yayi go kaduwa lokacin ka wurinka eh to shikenan da mu kwana akan wannan dama shi annabi komai nasa ba a gama faɗa masha Allah sai mu amsa tambayoyi sabila da lallai lokaci ya karato dan dinar da minti ashirin ma da ake kiran sallar magariba To kun gani ko? To alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna ta da Maulana Shibran ya muna maulidi gaskiya ya sa mu da kuma a ji dai tambaya maulidi ne ah, hmm. darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallam kan da magana kai da muna talikinsa kuma ya muna addu'a ma haka

Amin, amin, mun gode, mun gode, mun gode, Allah sa Mun gode ma Bakar daga Libya. To, kiraye godiya. To, kamar dai kan da kuke magana muna tare da Brandin da ya mana da nuna mana darajoji da girma na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kan da nake faɗa, domin lumma wasu malluma ya kamata gaskiya kiyaye bakinsu wurin magana da sallallahu alaihi wasallam wala Allah kai ne baka son maulidi maulidi ba hanyar ka bane kana da dama ka ce haramun ne ta wurin ka ko malluma na da dama su su yi maka radi su ma su gwada maka hujja kai kuma kai raddi ko da hujja amma kamu ya ya sa har mu je ana taba janibi saboda yau ka kiyayyan saboda jin mai maulidi kan wani maganganu har ya taba janibi na ai wato zaki na'am wato duk wanda ka gaina magana akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗayan mutum uku ne in dai suka yake akan maulidi ɗayan mutum uku ne in ma jahili to jahili dama ba a ce ta nasa hmm. in ma kuma ainihin makiyin annabi original ɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ma kuma wani yana tunanin kada ya rasa hanyar cin tuwo makwaɗayi kenan amma ya san maulidi wallahi abu ne mai kyau shi dai yana faɗan abin da wallahi ba cikin zuciyarsa ba ko wannan bawan Allah yau na ga da an a masa karatu dan tanshi na bauchi wallahi ni zaki da ashawari na ne abu wani hausa ne da hausa suke cewa wai a ɗauri kashi ko a bata igiya a ɗauri kashi ne ko a ɓata kiya wai mutum ne ya zo da igiya wai zai ɗaura kashi to ai kaga ya zama a ɗauri kashi ne ko ɓata ai kashi ba za ta ɗauri ba kashi kan lalace ta bon ɗaure ta dafe sabila da haka mutumin da ittifaƙan su da mu an yi ittifaƙi iblis ne shi Ba wanda ba ya zaga wallahi zaki iblis ne ai akan annan muhammadu ba mu afuwa ya fito ya faɗi wani magana akan maulidi wai ce masu maulidi yan iska ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi kai kana zama wani mutumi da ya mutu da imani wallahi bare mutu da imani ba a rubuta dan wuta ne shi Allah ai shauran da kaga ba za su faɗi wannan maganan ba wallahi an rubuta a ji a rubuta a ji bare mutu da imani yanzu fa maulidi muka yi darajojin manzon Allah muke faɗa hakiki dukkan maulidi ai abin da za suke cutar magoya bayan su kenan ba su sauraron me ake a gurin maulidi yanzu duk mai imanin ya ji wannan halayya na manzo Allah wallahi ya karasa su hmm. amma kuma kai ka zo kana bakin ciki kuma ga wasu bidiyoyin sto sto kai kana yi duk suna da kyau amma kuma na annu Muhammadu ne bai da kyau a dauki kira zaki na ku babu kuma faɗi sako masu ya manzo ah kola to ah, wangan ka inviting ka ya go off To, shai shai mana addu'a kenan insha Allah kamun Allah ta sabon sati. Allah ya yadda. To, za ki sako na ga masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mu dinga koyi annan mamu. Mu dinga koyi da shi. Wajen zantattukan mu, wajen tausaya ma na ƙasa, wajen tausaya ma sa'anni, wajen tausaya wa marish dan Allah halayyan mu ya zama irin na annan mamu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana san annan mamu. zaki Allah ya cikin iyaye Allah ya sa gama lafiya Allah ya ƙara ma albarkar rayuwa alkhairori da kake ginawa Allah ya sa ka su gaje ka kuma Allah ya sa zuriyar su gaje mu dan kai jarumin mutum ne kai jarumi ne ko sai wanda kake ai program da kai malama daya malama mal ko mu da muke zuwa mai program duk ran da mutum ya program dai kai awa to sai ka gaji sai biya da zindiddiga da kake amma zaki kai da wannan kai da wannan kai da wannan Allah ya kara ma albarka Allah ya cikin iyayen Allah ya sa gama lafiya abokin ku ne masoyin ku annan Muhammad muna tawassuli da halayyarsa da matsayin sa a gurin Allah Allah ya biya bukatun zaki duka kuma Allah ya biya namu duka Allah ya biya duk masoyan annan Muhammad Allah ya biya bukatun mu sabila da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al alihi haqqa qadrihi wa jidari al azim.